Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. guguwar bari da ta sauka da safiyar jiya asabar a yankunan gabar tekun jihar louisiana ta yi rauni cikin gaggawa kuma ta zama hadari da aka fi samu a yankin tropical hadarin ya zuba a kusa da birnin da ke gabar tekun jihar louisiana a cewar cibiyar nazarin mahaukatan guguwa ta ƙasa wacce ta bada kashedin cewa guguwar za ta zo da hadari da iska mai karfin gaske tare da ruwan sama kamar da bakin kwarya lamarin da ka iya haddasa ambaliya da za ta yi barna da za ta yi barazana ga rayukar jama'an yankunan gabar tekun da na waɗanda suke karkashin tsaunuka ana sa ran hadarin zai tara ruwa mai zurfin santimita hamsin a fadin jihar ya zuwa yau lahadi babbar barazanar da za a iya huskanta a wannan hadarin ita ce ambaliya wanda za a gani amma ba iska mai karfi kamar yadda aka tsammaci a baya ba wannan sobin taɓi ne in ji gwamnan jihar louisiana john bell edward wannan wani al'amari ne da jihar mu za ta huskanta a kwanaki da dama masu zuwa ana sa ran jaman hukumar shige da fice da ayyukan kwastam ta amurka za su kaddamar da wani aiki a yau lahadi na kamin bakin haure da ke cikin kasar waɗanda hukuma ta nemi su bar kasar wannan aikin kamin da shugaba donald trump ya tabbatar da shi a ranar juma'a zai auna ɗaruruwan iyalai a birane da dama ciki har da chicago da los angeles da kuma new york jami'an hukumar kwastam za su fi auna galibi mutane da suka fito daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin amurka ne waɗanda ake musu shari'a a kotunan bakin haure in ji darakta mai rikon ƙwarya na hukumar wato matthew albans sanarwar da shugaban kasar dan republican ya bayar ana ganin 'yan kasa da suka zaɓe shi da sun yi na'am da wannan sanarwa wanda ya yi a lokacin da yake gangamin siyasa game da ɗaukar mataki a kan bakin haure su kuwa 'yan jam'iyyar democrat sun yi allah wadai ne da wannan aikin kamin aikin da suka bayyana shi a matsayin rashin imani da kuma auna iyalai hukumomi a somaliya sun ce adadin mutane da suka mutu sanadiyar hadarin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa ya haura zuwa 33 shugaban yankin jubaland ahmed mohamed islam wanda aka fi sani da madobe ya ce an gano karin mutane 56 da suka ji raunuka a harin da aka kai a ranar juma'a ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka mutum har da 'yan jarida guda biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa wadda za a yi na yankuna da wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya inda ya kara da cewa cikin mamatan akwai amurkawa da 'yan ƙasar kenya da birtaniya da tanzania da kuma wani ɗan ƙasar canada jama'an tsaron yankin kismayo sun faɗa wa muryar amurka cewa an kashe akalla maharan hudu ciki wato cikin waɗanda suka kai farmakin hukumomi a birnin new york sun ce an samu karancin wutar lantarki a manhattan lamarin da ya sa kasuwanci ya tsaya cik saboda rashin wuta kana na'urorin daukar mutane a cikin bene na elbeta da jiragen karkashin kasa suka daina aiki an fara ba da sanarwar ɗauke wutan ne da yammacin jiya asabar a cibiyar rockefeller har zuwa bangaren sama maso yammacin birnin new york wani wurin cin abinci tsakanin babbar hanyar broadway da layin 96 street ya rishi wutan lantarki haka zalika kasuwanci da dama da suke wurin su ma ba su da wutan lantarki hukumar sufuri ta birnin new york ta fitar da wata sanarwa a shafinta na twitter na tana cewa an ɗauki wutan ne a tashoshin jiragen ƙasa waɗanda suke cikin ƙarƙashin ƙasa hukumar sufurin ta mta ta ce tana nan tana aiki ga dangadan da kamfanin sarrafa wutar lantarki na new york da ake kira conedison domin gano dalilin ɗauke wannan wutar sai dai kamfanin conedison bai gaggauta amsan wato sakonni waya da aka aika masa domin gano irin nisar da wannan ɗauke wutar ya yi kamar yadda ake zato ba saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Zaben kogi da bayelsa ne a gabanmu in ji hukumar zaben Najeriya. Mai gwamna mai malabu ne ta ne a gidan gwamnatin da maturu. Ni dan APC ne in ji Buba Galadima yayin da ya bada shaida a gaban kotun kalubalantar nasarar APC. Eh na je na bada shaida gaskiya ne. To ka san ai duk abin da muke iya rai iya rai iya bakin. Me ya faru da na ɗayan PDP a matsayin shugabannin kananan hukumi a jihar Adamawa ne waɗannan. Da ra'ayin shugaban APC na gundumar Karo Sa'idu Bayero wanda hawan jini ya kama shi don son shugaba Buhari za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Hukumar zaben Najeriya na shirye-shiryen zaben gwamnan Kogi da Bayelsa ne matukar ba wani umarnin kotu da ya fito kan wani zaben. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya yi bayani. Tuni ma hukumar zaɓe ta riga ta sa bi ga watan Nuwamba a matsayin ranar da za a gudanar da zabuka Kuma ai a kan wannan aiki ne ma hukumar zaben take kokarin samar da lokacin da za a yi bitar rijistar masu kada kura a waɗannan jihohi biyu. Amma ya zuwa nan gaba ne idan ta samar da ranakun za a sanar al'umma ga halin da ake ciki. Amma dai zuwa yanzu waɗannan zabuka guda biyu su ne abin da ke gabanta insha Allah a cikin wannan shekara ta 2019 da muke ciki to ya nuna ma dai wajajen dama jihohi bakwai ne a sanin mu ake yin zaben su ba tare da akasarin jihohi ba eh wannan haka yake bisa irin yadda hukunce hukunce suka bambanta lokutan wa'adin gwamnonin da ke kai kaga kenan idan an gudanar da wannan zabuka guda biyu na kogi da bayelsa tamkar ka ce a rage biyu daga cikin bakwai din kuma a jira lokacin da wa'adin su ya gabato su ma za a sa ranar yin zabubukan su gwamna ya bello na kogi na kokarin samun tikitin apc don yan tirjiya da da ake samu inda siriya ke dixon na pdp a bayelsa ke kammala wa'adi da aka yi samu karabansa suka yi ca wajen neman kujerar ciki har da shugaban ma'aikatan gidan gwamnati sakataren gwamnatin da sauransu kimanin wata ɗaya da rabi tumawan gwamnoni ashirin da kujera cikin gwamnoni akwai tsohon sakataren apc mai malabuni wanda ya amshi ragama daga tsohon gwamna ibrahim gaidam na tambaye shi me ya tarar a gidan gwamnatin da maturu ne na farko yadda na kalli gwamnati dama ba wani sabon abubuwa ba ne face kamar yadda na alkawari ci gaba da inganta kyawawan ayyuka da aka assasa wanda kuma dukkan abin da ke kai mu samu ga cewa mun kammala akwai kuma matsaloli wanda kuma da muka ɗauki matakan gaggawa a kai musamman ma kan harkan ilimi da maganan tsaro da kuma maganan harkan noma wanda ta fannin noman ne muke son mu inganta tattalin arziki na al'ummarmu da kuma maganan kiwon lafiya wani abubuwa ne da muka baiwa fifiko sosai wanda kuma kamar yadda muka kaddamar da dokanta ta ɓaci a kan harkar ilimi da firamare da sakandare wani abubuwa ne da za mu dube su a mu ɗauki matakan gaggawa saboda mu yi gyara ba tare da wani bata lokaci ba me za ka ce watakila zai iya yiwa da ka zo ka fara wannan aikin wannan ya zo ya kawo ma wannan shawarwari wannan ya zo ya kawo ma wannan ya kake tinkarar shawarwari daban-daban daga mutane waɗanda suke samu su zo su shiga gidan gwamnati su kama abun da watakila ko zai amfani yankunan ne kawai ko kuma zai amfani su su na kashin kansu. eh to alhamdulillah jihar yobe jiha ce da take da 'ya'ya da suka yi fice a fannoni daban-daban wanda suka nuna bajintar su a fannonin su a wasu wurare daban-daban kama tarayya da sauran wuraren ayyukan su kasan gwamnati abu ne da ya shafi al'umma abin da ya shafi tafiyar da jama'a abin da ya shafi kuma ayyuka na yau da kullum kuma abu ne da ke tafiya bisa ci gaba na ƙasa da na al'umma so kaga dukkan shawarwari kamar yadda suke kawo ba abin da za ka yar duka ba ne kuma ba abin da kowanne ya shiga ba ne amma ina tabbatar maka dukkan shawarwari da muke samu daga 'ya'yan jihar yobe da suka yi fice a fannonin su muna samun su a rubuce kuma muna amfani da su domin muna tana muna ganin fa'idodin irin wannan shawarwari din kuma kofin mu kamar yadda na faɗa bude yake dukkan ɗan jihar yobe ko a ina yake ko ma ma yana kasar waje ne a zaune inda ya turo mana shawararsa insha Allah za mu duba abin da zai amfani jihar kuma za mu yi amfani da shi yayin da yobe ba maganar kwamitin kwato kadarorin gwamnati ba haka lamarin yake a Bauchi Gombe da Imo ba da wasu jihohin ma shi kuma kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya ba da shaidar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben dubu da goma sha tara. a zaman kotun shari'ar zaben a kotun ɗaukaka ƙara a Abuja. Galadima ya bada da ce a matsayin ɗan APC da hakan ya ba manyan 'yan APC mamaki. Ba a kore ni ba, ni kuma ban ce na fita ba. Saboda haka kuma yaya ni da nake da gida zan fita barwa agwala. Mu fa muka kafa jam'iyyar duk wani mutumin da yake rike da wani mukami ko yake jin wani daɗi ko yake wani next level ko bottom level ko sky level. Allah ya bashi dama mu muka bashi dama domin da ba mu kirkiro jam'iyyar ba mun sadaukarwa mun bar abin da muke yi da bai sabo ya zama ba. Injiniya da 'yan APC ko kuma shugabannin APC ke cewa matakan da ka ɗauka na yin kamfen ga Atiku Abubakar kai tsaye wannan ma sun fitar da kai daga jam'iyyar. A wani sashin kundin tsarin mulkin Najeriya ne aka ce in ka bi wani ɗan takara ka bar jam'iyyar da kake yi. Shi yasa muke kalubalantan cewa shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai kamata bai cancanta ya tsaya neman shugaban ƙasa ba domin ba shi da ilimin da ake bukata na wanda zai iya rike harkar shugabancin Najeriya. shi yasa ake tafiyar hawainiya don babu wannan sanin babu wannan kwarewar. injiniya mutumin da ya rike mukamai daban-daban har na ma shugaban mulkin soja a ce bashi da ilimi. to kai ka ce soja idi ya ma ba yayi ba ko jin godal bakasa bai yi ba su ba ma wai kawai sun rike shugabancin kasashen su bane ba ma kawai sun zama janar bane na soja kowannen su ya zama field marshal daga baya har jin godal bakasa na central africa ya ma zama sarkin sarakuna gaba ce na kasar iyaka kenan kurunkus. Gabanin Sani wa Buba Galadima da shugaba Buhari yayi Buban ne kan tallata shugaba Buharin inda har ake cewa Buba Galadima mai akida ga matuna baya. shawara ta alhikaya shine duk ɗan jam'iyyar cpc a ko ina yake a najeriya musamman a arewacin najeriya inda ya kama ɗin nan mazaunin nan ya kama shi daram domin wallahi tallahi sai an yi toreniyar shiga jam'iyyar cpc kuma jam'iyyar pdp nan wallahi tallahi kafin alif dubu biyu da goma sha biyar sai an ce wa mutum ɗan pdp ya gaure mutum da mari akan cewa shi ba ɗan pdp ba ne. Galadima. shi kansa fa janar buhari da kuke tinkaho da shi nan su waɗannan waɗanda kake kira sojojin haya sun ce ma ya kuka shiga kuka mallake shi eh, shi yasa duk abin da kuka yi ma baya cewa komai ai sun raina masa hankali ne yanzu a ce mutum ɗan shekara kusan saba'in a ce da shi bai san abin da yake ba kai ka san irin mukamai a cikin rayuwa da janar muhammad buhari ya rike dukkan mukamin da ɗan najeriya yake ƙoƙari ko yake fata ya rike janar muhammad buhari nan ya rike shi ashe wani ne zai rinka sa shi yayi abinda ba shi ba to na ji sun faɗi haka su je su karɓo kalmar general muhammad buharin cewa shi ya goyi bayan su mu mun yadda a gobe ma za mu sauka daga shugabancin idan yan sanda suka ki zuwa su baku wannan kariyar eh, za ku tsaya daga bayan fage ne ku ga yadda za ta kaya ko kuma me kuke jin za ku yi nasiru yanzu kai ka ga na yi kama da matsoraci ai ina so in gaya maka cewa laraban nan lokacin zuwan mu ofis na yi ina tabbatar maka da cewa za mu tafi ofis da mu da su kuwa shege kafasa. Yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton na ɗayan PDP zalla a matsayin shugabannin ƙananan hukumin jihar Adamawa ƙarƙashin gwamnatin PDP ta Umaru Fintiri. Shugaban jam'iyyar PDP kenan na jihar Adama Barista Eti Shehu ke jawabi yayin rantsar da shugabannin jam'iyyar na kanan hukumomin jihar 21 a matsayin shugabannin riko na kanan hukumomin jihar inda wasu ke ganin hakan ko bai dace ba kasancewar shugabannin jam'iyyar ne ma aka rantsar a matsayin shugabannin kanan hukumomin a nata martanin babbar Jami'ar adawa ta apc a jihar adaman ta bakin sakataren tsare-tsaren ta amal lawal ta koyi tir tare ma da kalubalantar wannan rantsarwar. Saboda mu APC lokacin da muka yi gwamnati shekara hudu zaben kananan hukumomi muka yi ba mu kiyataka ba saboda kiyataka baya cikin doka bayan da za a yi ka kawo mutumin da ba zaɓe shi ba wannan bai kamata ba so idan da za a bari a bar wanda ba zaɓa ba ya rike dukiya ai da sai a ce a jiha ma ana ba gwamnoni kyataka jami'ai apc mun je kotu muna kalubalantar wannan abin da gwamnatin pdp ta jihar adamawa ya kamata federal government ta ɗaura bin nata ta tabbatar cewa duk ƙananan hukumomi da ba su yi zaɓe ba ko kuma ba su bar head of service ko head of local government sun ci gaba da rike karagar mulkin ba to ya kamata hana su kuɗi sai lokacin da suka yi wannan zaɓe kuma suka bar head of service ci gaba da rikewa don bai kamata ana ci gaba da kare doka da oda ba saboda kawai mutum yana ga ya samu mulki. To wai ko me yasa gwamnan jihar Ahmadu marufin Fintiri dan jam'iyyar PDP ɗaukan wannan mataki na naɗa shugabannin jam'iyyarsa a matsayin shugabannin ƙananan hukumomi Mr. Solomon Kumanga shine kakakin gwamnan jihar. Mai girma da ya hau kan karagar mulki yanayin da ya tarar da kan kananan hukumomi ya tarar da su a cikin halin a sha a cikin halin kakani kai. Sabida jami'an gwamnati ne wa'adda ake kiran su da heads of service kuma an lura cewa su ma sun zama kansu 'yan siyasa ba za a ci gaba kuma da irin yanayin da aka same su ba duk da shike an san cewa matakin nan ba a bisa ka'ida ba amma kuma ba zai saba doka in an kafa kantumomai waɗanda za a ɗiba musu wa'adin watanni guda uku kawai domin su ne ma za su zama kamar waɗanda za su taimaka wurin shirya zaɓe wanda an riga an ce za a yi shi a watanni guda. Tunda za a shirya zaɓe ne akwai kukan kan cewa waɗanda aka naɗa dama shugabannin jam'iyyar da take mulki ne jam'iyyar PDP ina batun adalci da aka zo zaɓen Kano. To dan waya kana ce yanzu kana so su tafi kara zube a tafiya yadda ake shugabannin jam'iyya in sun rike ba za su zo su nuna kwaɗayin zarcewa ba. In an ba ku riko bayan da aka zaɓe jami'an kankana na hukumomi za ku koma ne ku rike jam'iyya yadda aka sa. Batun adalci na yake nan. Akwai adalci. Me ina ne rashin adalci sa eh, eh, Abdulaziz? Abin da zai dace da demokuraɗiyya shine a samu shiga zaɓe a ƙananan da hudu na Najeriya tsakanin jam'iyyu a kuma yi adalci ba naɗi ba duk wanda ya lashe a rantsar da shi yanzu kuma sai bangaren ra'ayoyi sunana sa'idu bayero ciyaman na apc na karo ward a babban birnin tarayyar abuja kan shugaban ƙasa na ne muhammadu buhari wanda nake so soyayya ba wai ta wasa ba ta gaskiya da gaskiya tafiya tana ta tafiya a yanzu haka ma har hawan jini ya kama ni bisa ga yanda al'amarin yake tafiya yanda mutane suke nuna mini maganganu a adawance wai ne likita ne ce ma hawan jinin ka ya hau kai ne kawai ka kirkiro ko wani ciwon kai ne kawai kake ji ya ka faɗi haka ya zan yin kirkiri ciwo likita na ne ya gaya mun kuma wannan shine makasudin abun da ya sa ni hawan jini ya ɗauki mazaje ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba amma wayancan da ake cewa gashi ga shi wallahi akwai waɗanda suke wa buhari zagon ƙasa kuma wallahi ba masu son sa bane masu sauraro duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilin mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba. na cikin wuraren da a yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma 'yan jagaliya inda sukan fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar firamare a garin yola ke arewa maso gabashin najeriya haka yana wata makaranta a yola fada jihar adamawa kuma wani makaranta akwai bin dama na ga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan da gefen kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo bari ne dan kokarin ji watakila ko zana iya ji daga bakin daya daga cikin waɗanda suke da hu. barka dai a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan ina dan rage ta ne kawai nake dan dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani dan wani lokaci kuma makaranta kaga cikin gari ko ina sai da zan yawa muna zaune kawai ka ji a tawa kawai wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyaye malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin ko in kulan da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da haɓaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su malam umar dan kano tsohon mukaddashin kungiyar 'yan jarida ta najeriya 'yan yuja a jihar adama ke cewa fa dole ne a tashi tsaye abin da ke faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaranmu sun mai da wurin wajen shaye-shaye sun mai da ina makarantu tsofaffin makarantu haka mm. waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau mm. za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an ka je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga har haɗe suna ma yara mata a ciki kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tar da shi saboda gaskiya fi layin makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least za ka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam. To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahiru Bomo wani masanin haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a arewa maso yammacin najeriya ya ko bayyana rashin jin daɗin su ne da cewa karantu ne suna da yawan ɗalibai amma to kujerun zama ma sun zama allah to ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba sai ga makaranta ga ta kuma wata tana bakin hanya wanda ke kowa zai iya shiga yadda ya ga dama za a ga wasu wasu makarantun kawai kowa yana iya shiga ko da abin hawa ko da abin hawa ba wasu makarantu masu sai sun zama hanya ne wasu sun maida ta hanya ne ke za su keta ko su bi anguwa ko su fi gona ko su fi wasu abubuwa nasu daban makaranta zama hanya wanda ke kwata kwata bai dace ba to wannan abubuwa da ke faruwa shi yasa sai zama cewa su waɗanda ke su kwata gari ko waɗanda suke da halaye na shaye-shaye walau na na tabar wiwi ne Ko ko na wasu barasa wanda ake sha ko na kwayoyi ko na ruwa sai zama cewa suna jira ne kawai lokacin da aka tashi daga makarantan sai zama wannan wuri ya zama su wurin za su je su shaye-shayen su zai zama za kuma kuma wani abin ban haushi shine bayan ma babu katangan sai ka tare da ba masu gadi ko da kwara daya su kuma innan makarantu in ma an samu shugaban makaranta mai kwazo mai kokari wanda yake kokarin cewa bari ya dauki koda mai gadi ne wanda ke zama eh, yana biyan shi ta abu. to sai zama cewa ta kila ko kuɗi kila hukuma ta turo mashi wani kuɗi a ƙarshen wata ko a kwatan shekara ko abin da ya kama da irin haka sai ga cewa ya zama kuɗin da za a turo mashi ma bai isa ma ya ce zai siyi alli ko takardu ko su abubuwa na bukatu inda ke za a bai wa malamai a koyar da yara da shi ba bai ishe shi ma a ce na zango guda wato tam guda ba to yake da kuɗin da zai shirya kuma yana biyan masu gadi haka nan kuma abdulhamid bomo ya ko bayan irin matakan ma da ya kamata a ɗauka yanzu. To ya kamata ne ya zama cewa hukumomi sun shigo ciki sun lura sun kewa makarantunsu. domin abubuwan da ke faruwa a makarantun gaskiya ba da ba da ya zama cewa lokaci su wanda su shaye shayen nan bayan ma sun shaye shayen nasu dama makarantun tagogi sun balle wanda eh, kofofi sun kare kila ma lokaci cikin ajin za su zauna su sha ba ma a bayan ajin ba cikin ajin su gama su fi tsarin su bayan gidansu a dawo ya zama cewa ɗaliban da sun zo karatu sai ya zama cewa sun zama kuma su ne masu aikin kwashe kazanta ajin su kafin su zauna farko dai ya kamata a ce makarantu tun daga firamare zuwa sakandare makarantu ne wanda ya kamata ya kamata a ce an kewaye su an masa katanga suna da babban kofa na shiga wato gate kenan a turanci wanda ke sai an buɗe za ka shiga sai an buɗe za ka fita wanda ke idan <clears throat> ko da makarantar na jika ka dawo ne to zai zama cewa idan aka tashi to akwai mai gadi wanda ke zai kama kofa ya kulle a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na ndla wato hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi a najeriya sukan ce suna kokari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda kwamandan hukumar a jihar adama mr yakubu kibo ya karin haske kasan ba mu nan ko ina a kowane lokaci domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna suna suna tsammani sun buya suna shaye-shaye nan to muna bukatan jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare domin in ga maka akwai wuraren da suke hayyau har gobe sannan ne suke kamar an kuma kayi aka kwashe su yau an ka ba da kila awa hudu ko hudu eh, ko biyar za ka iska wani grup ta sake dawa kuma tana shaye-shaye a wajen hmm. so abin da muke yi yanzu shine kowane lokaci muna constant raid na waɗannan wurare hmm. mu ita da su akai-akai an ba daidai su akai-akai aka ba hmm. to kaga ba za a sami yayin da kuwa kan ɗaura laifin ma ga iyaye da kuma sauran al'umma wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaƙi da bata garin da ke fakewa irin waɗannan wurare suna shashaye shaye mr solomon kumanga da ke zama daraktan kula da hakokin yada labaru a gidan gwamnatin jihar adamawa ya kuwa bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu a cikin wata shida za a gyara makarantu za a giggina azuzuwa za a shinge makarantun mu duka domin ganin cewa su ma yaran mu su sami kwaisuwa cikin tsanaki cikin kyakkyawan tsaro koma da menene fata ko shine Allah sa kwalliya take biyan kudin sabulu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tokar a sha kwaya tokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa alalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai shafa fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu ba ya sha to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya. fashi da yan kwaya yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Lalaci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashi rai wallahi ba ta da kyau. Adalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afrique, dites-le.